بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa musulmi kamar yadda ya gabata insha Allah ta'ala yau zamu ci gaba da karatu daga inna ma amfana jiya a cikin wani littafi mai albarka littafin riyar salihi yau muna bakwai ga ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda yana daidai da yau sha takwas ko sha tara 19 ga watan hudu miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2021 wanda yake insha Allah ta'ala yau za mu dora daga inda ma tsaya karatunmu na riyadu salihin muna cikin babin da ke magana akan wato haramcin zane hotuna na dabbobi a rubuta da shehidu a rubuta ga duwatsu a rubuta a zana ga tufafi da dai sauran wuraren da ake rubutawa da kuma haramcin rukon kare a cikin gida in banda karen farauta da sauransu jiya in ba manta ba mun karanta hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda hadisin da imamul bukhari ya ruwaito shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi alƙawari da mala'ika jibril ko mala'ika jibril yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su haɗu. sai mala'ika ya jinkiri bai zo ba shi ne sai manzan Allah ya fito ya cike damuwa sosai yana son haduwa da mala'ika ba su haduwa shi ne bayan ya fito sai ya gama da mala'ika su bili tsaye sai ya koka masa aiki na ya tafi ranka ba ganka ba sai ce ai mala'iku ba mu shiga gidan da yake akwai kare ko hoto to to wannan hadisi ma kwana aka shi hadisi na gaba hadisi mai lamba dubu ɗaya ɗari shidda da tamanin da shidda hadisin aisha radiyallahu anha wa an aisha radiyallahu anha qalat an kako daga aisha Allah ya ƙara mata yadda na ma'aisha ta ce wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrilu alaihi salam fi sa'atin an ya'tiyahu malaika jibril yayi alƙawli da manzon Allah cikin wani lokaci zai zo masa don fi'ilin wa'ada sun wa juna alƙawlin za su masa fa'ala ne faja'at tilka sa'atu sai wata sa'a wannan lokacin suka yi alƙawli sai ga lokacin yayi walam ya tihi shi mala'ika bai zo ma'anai ba sai ga mala'ika bai zo ba ba a san mala'iku da saba alkawali ba qalat sai ta ce nana ita ke cewa wa kana yi asan ga hannun manzon Allah akwai sanda fadaraha habin yadihi sai manzon Allah ya jiwa da sandan ga hannun shi wa ya yaqulu yana cewa ma yukullifu Allahu wa'ada Allah bai saba alƙawari. wala rasul wa kan manzannin su ba saba alƙawari. mala'ika zai cikin manzanin Allah mala'ika jibril na cikin manzannin Allah ba a san mala'iku da saba alƙawari ba idan mala'ika ya ce zai zo karhe goma karhe goma nan na buga shi nan Allah in yayi alƙawari lokaci kaza Allah bai saba alƙawari. sun maltafata sai manzo Allah ya waiwayo fa'iza jirwun kalbin fa'iza jirwun kalbin sai ga wani kwaikwayon kare ta hata su yi ƙarƙashin gadon manzan Allah ta salla faƙada sai manzan Allah ya ce mata da halahar kalbi. yau shi wannan karen ya shigo gidan ga har shigo ƙarƙashin gadona faƙul sai ce in ji aisha da yallahu anha wallahi ma da rai bihi aisha take cewa wallahi ba san da shi ba fa amara bihi fa ukhrija annabi ya yi umarni a kore a hissai sai aka yadda kwaikwayon koya daga cikin gidan manzon Allah sallallahu Faja a jibril alaihi salam sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya shigo ya zo Faƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da damta sabata gare shi yace wa'attani fajalatu laka ya jibrilu kayamin alƙawali na zamna domin jiranka walam ta ne baka zo mini ba fa qala sai malaika jibril ce mana anil kalbul ladhi kana fi baitika abin da ya hana ni kare wanda a cikin gidanka shi yana mai shigowa inna la nadkhulu kalban inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura lalle mu mu mala'iku na rahama ba mu shiga gidan da akwai kare ko hoto a muslim muslim ya rawaito wannan hadisi kira idan muka dibi wannan hadisin da wancan ba hadisi guda ba ne saboda abinda ka bambanta hadisai guda biyu su haɓai. duk hadisi ko biyu wayoyin shi inda su haɓai daban-daban ne to hadisai biyu ne ba guda ne. dan kun ga wannan hadisi na farko hadisin ibn umar ne hadisi na biyu hadisin aisha ne saboda hadisin ba guda ba ne wa in kara duk suna da ma'ana guda mala'ika ya yi alƙulli manzan Allah lokaci ya mala'ika bai tawo ba sai aka bincika a gano wani kwaikwayon kare gidan manzan Allah shi shi hana mala'ika shigowa ya ku jama'a ya kamata mu tsaye da hankalin mu lura wannan kalamin ba wasa ba ne dalilin da ya sa aka karanta ma don mu mai da hankalinmu ƙaramin kare ya hana babban mala'ika shigowa gidan manzon Allah sallallahu ɗan fikuyin kare ɗan tsino ɗan ƙarami ya shige ƙarƙashin gado ya hana wa mala'ika mafi girma shigowa duk mala'ikun Allah babu wanda ya fi mala'ika girma ga baki ɗaya mala'ika jibril ya yi kowane mala'ika matsayi wurin Allah ofis ita yi daga reta ba mu duk halitta na Allah wanda ya taɓa wuce musu wurin nan in banda annabi muhammad sallar sannan ofis ɗin shi sannan duk mala'ika yana da tafin ɗin mala'ika jibril duk mala'ika komi girma ne yana musanta mala'ika jibril jama'a matsayin shi ya wuce duk inda haka tsammani cikin mala'iku don shi ya shugabansu da akwai malaman tafsirar ke ganin mala'ika zuwa shi ɗai duk yahin mala'ikun Allah girma gaba ɗai idan aka tafsirin yau mai umar roho wal mala'ika su saffan la ya takallamu na illa man lahun rahmanu wa kala tawaba malamai suka ce yau mai umar roho ranar da mala'ika zuwa tsaye gehe guda wal mala'ika da mala'iku saffan su masu cikin sahu sai suka ce shi ɗai in yi ɗaiɗu yin hinsu girma gaba ɗai wanzan hmm. Allah ya ce ya ga mala'ika da yake ɗari shidda to ku dibi girman mala'ika ce ɗan kwaikwayon kare ya hana mai shiguwa gidan manzan Allah to yanzu kai kana son mala'ika rama shigo gidanka kuma ka aje ‘yan karnuka ga sunan suna shiga ɗakunan matanka kuma yanzu ya kamata ka lura an ce ana aje karen harauta da karen gadi da karen da ke kulama da dabbobin kawai kiyo to amma kuma duk da haka ya halatta a su amma in suna cikin gida mala'ika ba shigowa kenan laihin aje kare na yanke ladarka a tustuwa an ka doke, amma shigowar mala'iku ba doke ba mala'iku rahama ba su gowa yadda akwai kai zama amma dai masu ne zama ko mun ya kun bai zama ko ba gaskiya ba amma ni na tabbatar wannan hadisi ko urabe da mala'ikun rahama ba su yagin da akwai kai kuma me yasa ba a wani ba a wani kare ka to ya kamata ya zanka ba a je kare ka huta sunan mala'iku wasu ba ka bari mina zai maka amma za a ga mutane wasu da kansu bai kawo wuta ba shi ya yi sanya ajiye kare ne shiga ɗakin matatai shiga kicin ɗin matatai ya hau jiki ne shi hida yi sau dambala ɗin eh, ya sama miyau ga abin nan ku biyu kare an kace in ya taɓa da iya lalage cikin kwano sai an wanke so bakwai amma da haka da mutane ba su gane yace wa an abul hayyan hayyan ibn husayn an karbo daga abul hayyan uh, hayyan ibn husayn qala qala li ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib Allah ya kara Allah ya kara masa yadda ya ce mini ala abu ab'asuka bazan aike ka ba alama ba asani alaihi rasulullah bisa ga abinda manzon Allah ya aike ni manzon Allah ya taba aiki na kai maka tona aike ka in ma irin aikin da manzon Allah ya aike ni yace Allah ta da aswatan illa damastaha kada ka yadda ka bar wani hoto fa sai ka goge shi ka shafe shi wala qabran kada ka bar wani kabare mushrifin wanda ya tudu illa sawaitu fa sai ka rene tashi wannan shi aikin da manzon Allah ya bani sallallahu alaihi wasallam rawar muslim muslim rasu wannan hadisi wannan hadisi yana gwada hotuna ba a barinsu bai da kyau ana barin hotuna cikin gida akwai karatu mai tsawo da aka yi game da abin da ya shaya wato hotuna abin da aka cimma matsaya shine hoto indi ba dole ba kawo Allah ka bashi maza ga wani ga hoton kakanai ga hoton baba ne ga hoton inna ta yi ga hoton kaka ta yi duk yadda jira cikin falo ne miyan wani miyan wani wa'annan hoton ni za su yi maka saboda ka shesa aka son musulmi ya tsaya ya jimi a shari'ar saboda ka wa'annan hotuna da dandali manza Allah ya taɓa sa a sai a jaye su duk inda hotuna suke ke a shahe su da wa'anda an ka zana da gina da wa'anda an ka zana ƙofar gida da waɗanda aka yi cikin ɗaki manzan Allah shi duk a ce a shahe su gaba ɗaya sannan duk wani ƙabarin da aka iske ya yi tudu a ce a daidaita shi haka manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kun gari yawan musulmi wanga babi ya karantar da mu haramcin hoto ya karantar da mu haramcin rikon kare a cikin gida ba a son ka sa gidanka waje aka yi musu ɗaki duk mai kiwon kare ya mai gida ya mai daki waje kai sa cikin gida ne ina cikin gidanka malakuwar shiga wasu malam a a'a ana bauta Allah ciki sai dai mala'iku rama ba su da <laughs> suna dai ka rubutawa alhafaza masu rubutawa saboda ta kare nan, duk wani mutum da ya ajiye kai gida ne mala'iku rama ba shiga wani bihin ƙashin mata na aka sai a aje kare don su mata babu ruwansu da ajiye kare amma saboda mai gidan ya fi ƙashinsu ubangiji Allah ya kare ya ce babu ta Harimil kalbi babu taharimin cikadar kalbi illa lissaidin a mashiyatin yakin zar'in babin da ke magana kan haramcin rukon kare in banda karen harauta ko karen kiwon dabbobi ko karen da ke kula da shuka a daji in da waɗannan karruka to haramun na a rike duk wani kai da haka annabi da umar radiyallahu anhuma an kago daga dan umar Allah ya kara musu yadda qala abdullahi dan umar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah ya ce manikita na kalban duk wanda ya ajiye kare illa kalba saidin in banda karan harauta aw ma shi yatin ko kan da ke zuwa kiyan dabbobi fa innahu yanqusu min ajrihi shi wannan ajiyar da ya masa yana rage ladarsa kulla yawmin kowane ne kira da ne babbakin lada biyu wanda kowane karamin sa ya girman dutsen uhudu sai an yanki ladar mutum an tasuwa banza wa fi riwayatin a cikin wata ruwa kira din kowane ne za a yanke bakin ladar guda ya yi girman dutsen sai a tasuwa kila raka a yanki a tasuwa a yanke a tasuwa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira amince tabbata gare shi ya ce man amsaka kalban duk wanda ya rike kare fa innahu yanqusu kullu yawmin min amalihi lalle kowane yini yana ragewa daga aikinsa kira dubbakken lada babba illa kalba harsin sai kare da ke kula da shuka daji aw masiya ko da ke kula dabbobi mutafakun alaihi wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslim manikita na kalban laisa bi kalbi saidin duk wanda ya ajiye kare inda ba dan ba karan farauta bane wala mashiyata kuma ba karan kiyon dabbobi bane wala ardin kuma ba karan yana wanda ke kula da daji ba fa innahu yanqus min min ajrihi qira kullu yawmin shi za a dinga rage ragewa daga ladar shi kowane yini babbakin lada biyu wanga babbakin lada ga aka wajen kai salar jana'iza sannan ka bi ka ce makabarta za a baka babbake biyu to suna za a dinga yankewa cikin ladar mutum a tasuwa a yanke a tasuwa a yanke a tasuwa kuma wa musulmi dukkanin waɗanda da sai ingantattun hadisai na mutafakon alaihi yin malamai suka ce babu hadisun da ya kai ya mutu wuri alai shi ne akawa min bayan ahadif martafaka alaihi bukari wa musulun to duka suna magana a kan duk wanda ya aje kare in ban da karen wa'annan guda uku kiwo farauta abin nan kula da abin da abinci daji in ban da waɗanda duk wanda ya aje su duk da aje wani kare wanda da wata munuwa daban to kullum yini sai ayi lafiya a tusuwa to yanzu ka ɗebe wannan an ɗauka cewa karanka na farauta na amma yana cikin gidanka to mala'iku ba su guwa kaga da hayar dai ana son a gwada cewa ka nisan tare kai akwai wani hadisi da aka ruwaito manzon Allah ya ce laula kanal kilabu ummatan min al-ummami la amartu bi qatliha manzo Allah ya ce ba ran karnuka su ma al'umma su daga cikin al'ummomi da na yi umarni a dan kashe kai duk inda hakan shi amma ka a ce a kashe al'umma gaba ɗaya shi yasa wanzan Allah bai ce a kashe ba shi yasa wani malami yake cewa wani abu wani ikon Allah za a gane albarka tana ga abin da Allah ya samu albarka hmm. wani daga cikin magabata ibrahim ibn adham rahmatullahi alaihi yace ka kalli ka kare ka kalli kare ka kalli akuya yace ka diba ha gani kare in zai aihuwa diyarewa ka aihuwa yace kare na iya aihuwa da takwas bakwai biyar shidda da ba ina fatan mun gane amma akuya za ka diba da tana aiwa ɗaya ƙoli ɗaya hudu ko ta ratsi ko ta yi aiwa da yawa ɗaya hudu sai ka dawo ka diba a gani yi ne kare nawa aka yankewa yi ne akuya nawa aka yankewa yau yana fatan gane magana sannan sai ka dawo ka diba gani shin masu yawo cikin da awaki da karnuka wasu yawa awaki sun yawa kuma su suka yi aihuwa kaɗan to ana gwada ma awaki sun yi albarka ya ce akwai a kowa ta layya kowa ta haihuwa ta fi akwai a kowa ta haihuwa ta haikali sai shehin malami ya ce in za ka iya gane ba ita akuya sahiya na wayewa lokacin asuba ta tashi da an ce ma isha ita yi akwai ta zama yin kwanta duk inda take ta zama yin kwanta da an yi su bayan ta tashi zuwa faɗa abinci shi ko kare ran da an ka ce ma isha ita yi bayan isha lokacin na gantali ne ya tashi ya saurin wurin yawo da ayi su bahin kare ya samu inda ya kwanta shi ya ta yana kwana shi ya samu ya ci kwana sahi babu albarka ciki in ba lura ba in ba lura ba kwana sahi babu albarka ciki ya ce wallahi in kana kwana sahi wallahi ana jihe ka kana sauƙin jiwa a same ka in kana kwana sahi shi ta ta ga shehin malami ibn qayyim jawziya yayi ta maganganu wurare daban-daban game da kwanan sahi babu alheri ciki dan da aka so ya aka yi bahin kada a kwanta sai ta hito kai ta abin da ka iya kai ko mutum ya tana kwanan sahi akwai matsala cikin rayuwarta duk mutum ne kwanan sahi za ka za ka kalla ba ta da iya sharar gida da wuri ba ta iya zazahe da wuri ba ta iya aka kunu ko shayi da wurwuri saboda kwan sa ta kai kuma suna akwai guda ba ta iya yi yin gadi ba za a ga mai gidan saya ta waye ya yi wanka ya kama haya ya fita sana'a sana'a kwana akwai wani ciki babu ta suna cewa ana suwa rabon arziki bayan su bayan duk wanda an ka iske na kwana sai a ce a wuce shi suna ba da tsoro to in ka kalla za ka ga kare kwanan sa haya kai ko ku yadda ba ku ba da ke hukai amma a kuya ana cima sa ta waye ta tashi ko garbi ta tashi saboda yan uwa musulmi duk wa'yan abubuwa ana tsoratar da mu game da rikon karnuka ya kamata mu aka mu kiyamu laili wannan har Allah ka ba mu ikon ganewa babu noga shine babu karahati ta aliƙil jarasi filba'iri babin da ke magana akan karhancin rata ya ƙararrawa ga wayan raƙumi wa gairihi da wani samayar dawabi daga cikin dabbobi wa karahati sahabi alkalbi wa jarasin ta safari da kuma karhancin abokatuka kare kare ya biyo da kuma ƙararrawa a cikin tafiya ko dai gana ɗaura ko jama'a ke na yanzu wanga babi abinda ya kasance karantar da mu makaruhi ne karahar tanzihin ko karahar taharimi kamar yadda shabbin utami ya ce makaruhi ne karanci mai kama da haramun ko kuma karanci tsarkake mutum ya daga abubuwan da ba su da kyau karanci mutum ya rata yama raƙumi ne ƙaurawa su ma abuta raƙumi an sani wasu na rata yama raƙumi ƙaurawa ina kilin-kilin ina duk a tsaron sana kina kana kana kana kaɗawa ka za yi karnuka ma wasu a samu su ƙawarwa ga wuya da sauran dabbobin da ake iya samun ƙawarwa duk wa'annan makaruhi ne a samu su sannan makaruhi ne mutum ya abokanci kare cikin harka ta yata yake da kuma ƙararrawa. da dabba wanda aka samu karuwa a cikin tahiya ba a su wannan makaruhi ne yana yawan shi to ai sabon kahfi kare ya bi su ai su wani makaran su bane ba na su bane bin suna yi shi na kuma da bi su ya samu alheri amma ba su so ga jawo shi ba jama'a ina fatan mun gane magana shi karan unhwani yi musu saboda kayan ya amfane su da ya bi su don an ce ya yi wa ƙoƙarin gwada musu hanya ko kuma wani abai ya da haka shi yasa akwai malamar su gani daga cikin dabbobin da za a sa aljanna kara a sahabul kafi Allah ya yabi wannan karen ya faɗe shi sai sai ya ƙunna talatin rabi'uhum kalbuhum ya ƙunna hamsin sadisuhum ya ce rajiman bilgaibi kunna ya ƙunna saba'atun wa kalbuhum qur rabbi a'lamu bi ما يعلمهم ya'lamuhum قليل qalil to saboda ka بيد كيو musulmi bai da kyau cikin jama'a kuna tafiya ya zanfa tare da kai a kada ku sai da shi tahiyya kun kuma ku sai albarka kada ku sai da kai kuma kada ku sai da dabba wanda aka tsara ga wuya wannan babu imamu nawawi yayi sama ga shekara 700 to ga dalili yace ana bi hurata radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da isa tabbata gare shi ya ce la tashabil mala'ikatu rufqatan mala'iku ba su abokantaka karo kan jama'a fiha kalbun aw jarasu wanda cikin su akwai kare ko karwarwa mala'iku ba su ba su ya tada ana nihin mala'ikun rahama duk jama'a suke suka kama hanya suna tahiya ko kasuwanci ko zuwa ganin yan uwa cikin suna tare da kare ko karaura mala'iku ba su tare da su yi ta haka jama'a mala'ikun rahama ba su tare da kai a gabon ya cika to ya kusan hikimar da ya sa mala'ikun rahama Allah ke babba za su cikin mutane suna zama tare da ku don korar shaɗannu mala'ika in yana da wuri shaɗan bai tsaya ba maza Allah ya ba da labari yaƙin badar da shaɗan ya tuye kunna wuta yallale kafirai kawo su fagen fama to lokacin da shaɗan ya fara ga mala'iku sun fara saukowa sai ja da baya na kafa ala ake bai wa ƙala inni akhafu Allah inni ara ta rauna. Ya ce ina ganin abinda da ba ku gani sai ina za ka wani sai ce wallahi ku ku bari ina jin tsoron Allah ina ganin abinda da ba ku gani haka shi daya ce musu bayan ya kawo su fagen fama kuma kashi za a yi ko babu babu makawa ce inni ara ma ta rauna ina ganin abin da ba ku gani mala'iku ya gani manzo Allah ya ce yana gani ne ya haute ku ya tsallake ya gudu saboda ya ga mala'iku sun shi shigowa za su kawo taimakon su abinda an mahimmancin mala'ikun rahama gidanka su koran ma shekarnu kana karatun qur'ani mala'iku suna sauka kana azikaru mala'iku suna sauka to amma in akwai kare ba su tahowa to suna ba su tahowa shekarun sun samu wurin zama a shigar ma ɗaki a shigar kicin ɗinku a shiga wurin kwanciyar ku ko ina shi nusu su baje kolin cikin gida saboda mala'iku rahama ba su tafowa haka ba in kuna jama'a mata hiya kuna cikin tahiya sai ya zan cikin tahiya ko akwai kare ko akwai karawarawa sai ya zan mala'iku rahama ba su buwa ta da sai su kyale kudu shi ɗaya yau da ya gida mara shi sa wasu mutane da Allah ya ce istahawaza alaihimu shaitan fa ansahum zikrallah Allah ya saka musu shaitan ya shishita shaitan gare su fa ansahum zikrallahi sai shaitan ya manta da su a batun Allah kiyan daga cikin illar da wato abin mala'iku rahama in ba suwa ga wuri shaitan ya samu sa'a sai ya manta da mutane a batun Allah saboda ka ƴan musulmi duk wannan jan kunne ne da jan hankali akan cewa in ka ga illa abu aka karanta ma nafsi to ka bi don ka samu kwashewa lafiya Allah ka ba mu ikon gane ya ce wa anhu an karɓo da zai shi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljarsu mazamiru shaitan ita ƙaraurawa algaita shaitanta ya kusa algaita ko abin da aka busawa ɗin nan mabushin shi ɗan nan sauraka irin kwacan-kwacan ta tafiya kuma ƙilin-ƙilin da take yi shi ɗan naka wato abin shi ɗan ka so kenan ko babu komi shi ɗan an jarrabe ya san bushe-bushe da kiɗe-kiɗe da sauran abubuwa irin na wasa wa'in nan shi ɗan na so irin wa'in abubuwa kenan kai musulmi ya aka ce wannan abu da alaƙa da shi ɗan to ka nisance shi miƙa ƙaura za ta yi maka illa kawai kasan shi al'amari na shaidan yana kawata mutane abubuwa daban-daban don ya halaka su shaidan yana kawata mutane abubuwa daban-daban don ya halaka su su ko mutane wani lokaci ba su gane ba ya Allah ka ba mu ikon ganewa kun ji wannan babu daga yau kada wanda ya sake sa ga wuyan raƙumi ne ko wuyan abin kada ya kuma sama amma tana ganin indiyawa sai awa saniya kawa da ado sai a samata ƙarawa suna suna tafiya suna kilin kilin kilin da kasan kafirci shi ko shaidan in ya shigo da haraka duk abin da ka shi ya ƙawata mutane shaidan yana son halaka mutane sai ya ƙawata musu abubuwan da shi shaidan kasu ubangiji Allah ya kare yace babu karahati rukubul Jalala. babin da ke bayani akan karahancin hawan dabba mai cin najasa ko da asalin dabba halal ne a tunamanta amma sai zan cin najasa yayi yawa cikin abincinta tana yawan cin najasa to makruhi na a hawa nan dabba yace wahiyal ba'iru aw an-naqatu allati ta'kul al-azira wato shine raƙumi jallala a zai jallala shine raƙumi ko taguwa allahi ta akul azawa da take cin kashi malaiti fa in akalat alafar dahiran amma in ta aka dinga ba ta abinci mai tsalki faɗa ba ha, sai nan naman ya yayi tsalki samu tsalki ya samu yayi dadi zalatul karaha karanci ya wuce an gusar da wannan karhancin ba wuce kenan ko da ka sayo ta inda ka sayo ta din nan tana cin jisa kwaye da gaske amma da ka kawo ta gidanka ka dinga ba ta ciyawa ka dinga ba ta haki da daɗi to shi nan alkinta ya dawo shi na wasu suke ganin kolo ba a ci ne dami da ba a cin kolo saboda sun najasa aka ce in ka kama kolo sai ya yi kwanaki nawa wasu na gan sai ya yi wata uku kana ba shi abinci sai ya tuce wannan bayan haka nan kuma sai ya duk abubuwan da ka san ya ci nan sai ya wanke su nama ne ya tsinka na aci ka kwarai za ka faci shi yasa yan kama sun abin da sun ka ce burin kolo ba haka shi kunya za ka wai burin kore bai kashin kunya shi yasa wasu yan ta'adar sai da suna sai da burin kolaye in ba kai aniya ba sai kake ka ɗau buru ya yi arhaya da shi burin kore na an gaba in eh, gari na karu za arha shi na murna wa ya hukka ya ɗau buru a shi burin kore na an gaba shi eh ka amma dai kudin zakaran ga ya koshi wata rana na sanar bayanin wani malami ya ce hada kajin ga da ka gani ya ce kai bai da ke ya ce a kama kama ɗai a kayanki a a ce ya ce ko kajin ga da ka gani dole sai an dinga tsayin tsafta a ah, to ba sai kai su muka yi ba sun canye kashin yaren gida a jima ko ba su <laughs> kaji sun ci kashin yaren gida sun koma rai sun ci kashin manya kuma a tuwa yanki a ci a akwai matsala ba jima ko babu kenan ya kamata a kula da hada kajinmu na gida to saboda shi yasa nan imamu nawawi ya kawo wannan Babu don ya dan zakulo wata yan matsala wadda ya kamata a lura da ita dabba mai cin najasa ba a ko hawarta ba a yi saboda in ka hauta in ta yi zuwa ko ba sai da zuwa raƙumi na yin zuwa doki na yin zuwa duk sauran dabbobin da aka hawa suna suna yin zuwa to in yayi zuwa kuma ga ya cin najasa kayan ka da haka sawa sallah za ka yi da su kagar za an ambaci hawa to ina ta gaci? dabba da kacin najisa ba a hawanta kuma ba a cin namanta sai san da samu tsalki sai san da aka samu aka ba ta abinci na kwarai ta ci ta hitar da wannan ga jikin ta kuma mai tsalki sannan a ci ko sannan a hau da kula da kajin gidajen ko ba gaskiya ba saboda ka wallahi an cika jiha an gani ko ba ce ba kakku ce na zo da wani shubuha a a karatu na muka yi don ku akwai illa ka san gama gyara shi eh su saboda ka a barbari ya kadina cin kashi kuma a barbari kashi cikin gida malaman lahiya suna gani akwai illa ana barin kashin yara iska na busawa ce sai sai ga wani kashi sai ya bushe ba kwashe ba abinda aka so a dinga yin makewayi inda manya ka kewayawa a bar zuwa daji ana yi yaren ƙanana a sai musu ba, so dinga hawa suna yin haɗu sai a zuba ban ɗaki a samu tsabta ingantatta sai zan kajinka ka ci abinka lahiya lau saboda abubuwa sun kaci ba bisa ba yace an ibn umar radiyallahu anhu maqal an karbo daga dan umar Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan umar ya ce naha rasulullahi sallallahu sallam wasallam al jallala fil ibli an yurkaba alaiha manzo Allah ya yi hani game da jallala dabba mai cin najasa fil ibili a cikin raqumma an yurkaba alaiha a hauta to ya an hana hawanta ya saka cin mata rahu abu dawud bi isnadin sahih imam abu dawud ya rubuta hadisi da isnadi ingantacce kuma wannan babu hadisi guda ma ya kawo kenan ana son a kula har da abin da zaka ci kada ka ci abu mai illa cikin cikinka najasa ba ta kawo lahiya ga jikin mutum duk dabbar da ka san najasa ba a kawo ta baban zana aka hana cin naman kura ba baban zana aka hana cin naman damisa ba baban zana aka hana cin naman zaki ba baban zana aka hana cin naman abin nan karar jiki karar daji ko a ce dila duk waɗanda dabbobi ba zana aka hana cin naman su ba akwai illoli da akwai da su shi yasa aka hana cin naman su to kai ma ya kamata ka kula in za ka cin abu ka tsaya ka ci abin da zai amma sai abin da sun ce ya kusa sun ce ya musoshi da wani mazuru ya gawurta kowa zage wallahi fara biyu tana ganin sun kame shi shi an ce ne ba cin musa kuma haramun na a cin musa ba a ci ɗaya eh, ƙwarai ta zama a to wanda wina saboda aka ba a tunawa musa amma abu mutane sun sun har yanzu ai na faɗa ma in ka yi kiyon mazuru ya gawarta za a kyakyace ka sai yadda an ka san baka nan sai a ke a kame shi ko da haka ama sun canye shi amma kai wasu cin masa inda ba ta suna ba eh ubangiji Allah ya kare don Allah muna kira ga mata su basu rubutu wasu su ba su ji kada ku ciki wasu waɗanda karatun ya kawo su surutun kuna hana su jin abin da aka faɗi alhaki na da girma ka hana mutum ya ji abin da ya kawo shi Allah saurara ku yi hankuli ku saurara babu na gaushi ne babun hanyar an busaqi fil masjidi babin da ke magana a kan hanyar daga tohi cikin masallaci a kako mazina a tasowa masallaci ko a tohi mai cikin masallaci wal amru bi himin ho da kuma umarni in ka ga wani ya toha ba san kowa yana ba kai ka ce ka busar da wannan idan wujida fiye idan aka same shi a ciki ka ga wani zubar da majina masallaci ko ya tona mai cikin masallaci kai da ka gani ka kama da kusur da wannan Wal'amru, amru bi masjid al akzari da kuma umarni da tsarkakin masallaci daga kazanta tsarkakin masallaci daga kazanta ga yanar gizo ka ga wani abu ya bata masallaci ka ga bakin mai ya bata masallaci ka ga wani abu ya bata masallaci ana son kai kokari ka tsarkakin masallaci da ko ta kazanta masallaci dakin Allah ne ba dakin mutum ba ne dakin Allah ne Allah maɗaukakin sarki babu inda ya sau duniya irin masallaci anwa mazu Allah tambaya waɗanne wurare da suka yi so yawon Allah ya ce masallatai a cikin ƙasar Allah duka babu ƙasar da Allah ya so irin ƙasar masallaci sai su na Allah ya kyama sai ce kasuwa mafi kyamar wurare wajen Allah ne kasuwa kasuwanni yana yawan su ai to kasuwa ne an matsalarta a a kasuwa nan ne ma'awar shayafi matasar shedannu cikin kasuwa shi yasa ba a so mutum ya kwana ke kama kwana shago cikin kasuwa kana kwana shago ka ruhe ba a so kan shedannu ka saruwa ciki ba a ganin ko mahaukata ina sun yi so kasuwa da ta sha da saboda kan masallaci wuri na wanda aka sun a kamace shi a gyara shi a hana duk wani abu mai illa ciki ne ka ɗauka kamar ɗakin kana kai inda kwana yace an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalli Allah ya ce al-busaqu masjidi tohi a cikin masallaci ko kaki a tohi a cikin masallaci khadi'a zunubi ne laifi ne wa kaffaratuha dafnuha abinda aka fara wannan lahin turbude abinda ka toha a lokacin masallatai na turda duka maturda kan za a gansu yashi na a ciki ko turda a ciki ba su da simintin suka shafewa illa kawai turɓa ita a ciki sai 'yan tagogi da an kai ginin laka to idan har gauni ya yi kaki ya tasowa ko ta kama wata yi kaki ya tasowa abinda aka fara ya jayo ƙasa ya rufe shi ne ka fara wannan aiki idan ya jayo rufe to ya goge laifin shi to ko shi wannan idan mutum ya san wannan wurin masallaci ne haramun na ya kako ya tusuwa saboda mai saboda duk inda kawo duk wurin da haka wa haka baka mutunta shi ba me yasa ɗakin ka da kwana ba haka ko ka tusuwa ciki ko ka yi ɗakin ka shi ɗakin Allah kada ka yi don mai saboda akwai nau'in walakanci a ciki shi yasa manzon Allah ya ce albusaqatul masjid tohi ko kaki cikin masallaci laihi ne abinda aka fara wannan shine dafnuha a turbuda abinda aka kafo aka tsuwa yace wal muradu bi dafniha idza kana rajul turaban abinda aka nihi da turbuda ta shine idan masallaci ya kasance turdani kamar irin haka turdaga ta aw ramlan koya shine wa nahawu da makamancinsa. fa yuwariha ta turabihi sai ruhe wannan abu ƙarƙashin turɓan masallaci kakin da kai sai ka jayo ƙasa ka ruhe sai zan kamai da kakin da kai ƙarƙashin turɓan masallaci ƙala abul mahasini a roya ne abul mahasini yake cewa min na fi kitabin bahar mamu nau yake a yaga cikin abokanmu ɗaliban ilimi a cikin kitabul bahar wa ila ce almuradu bi dafniha ikhrajuha min masjidi yace abin da kai turbude kakin da kai hidda wannan kakin daga masallaci ka kwashe ka dai ka doke ko karka ya daga daga nan cikin wani kai suwa waje yace shi amma dafnuha yace amma idza kan masjidu muballatan idan ya zan masallaci ai flooring din shi a riga an same su minti an shahi au municipal ko kuma an riga an mai an sa siminti an shahe shi an sa tiles sai ke fada lakaha alaihi bi madasihi aw aw bi ghairihi sai ke dinga guga ta yana guga yana cuɗanya ta bi madasihi da abin da zai yi tafiyar da shi aw bi ghairihi ko da wani abu kama ya fa'aluhu kaseer min al-juhal kama yadda da yawa daga cikin jahilai suke aikatawa sai malar ce falaisa zalika bi dafnin wannan ba a ce dafno don kayi kashi ka to ka daga guga tais ko ka daga dingur bango da aka sasminti wannan bai hisu sai ka ce ka samu abin da za ka wanke shi malar ce bal ziyartar khadi'at wannan ƙa'ina na ma cikin zunubi ma wa tafsirul qadari kuma ƙara ma ƙazamta cikin masallaci ne وعلى من وعلى anyan فعل ba da da bisa bihi Ya yace wanda ya aikata haka wajibi ne ya sa taguwa tai ko ya sa rawani ne ko ya sa bari ga ya goge abin nan da ya toha sai ya goge sukun masallaci mai tais kuma masallaci mai siminti da aka shahe in kai tohi sai ka tagonka ko ka sa wani kalle ka goge tohin nan sannan bi saubihi ka sa tufafinka au bi yadihi ko da hannunsa au gairi ko waninsa au ya gasu ne ko ya wanke shi sai ka samu ruwa ka wanke shi dakin Allah ya wuce haka in ko ba haka ba Allah ɗaya ba albarka idan mutum ya mai da masallaci wurin tohi ne to wala ya sani Allah ya ɗaya musu albarka domin Allah ya da wasu abubuwa cewa sha'air sha'airin lahi ko sha'air dini su wannan sha'air din Allah na ganin mutuncinsu irin ƙur'ani irin masallaci irin makaranta ko a kira su wurare masu tsalki idan har ga mutum na walakanci da irin wa'annan wurare wallahi Allah ɗaya bai albarka me yasa gani Ka'aba in mutum na son albarka ya mutunta Ka'aba ka mutunta masallacin Allah da makarantun ne da alƙur'ani in kana mutum ta waɗanda abubuwa Allah zai sa kai albarka amma in ka gama tunna walaƙanci ga waɗanda wallahi na albarka Allah zai bai albarka sai ga ya lalace ya kuma baya ga dangi in ɗan kasuwa na jari ne ya kare shi yasa aka san mutane su kula da irin waɗanda abubuwa jama'a yace wa an aisha radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidar al-qiblati makhatan wata rana manzan Allah ya ga kakin majina an tohe ga bangon masallaci na na gehen alƙibla gehen da ke fuskantar alƙibla gehen alƙibla sai manzan Allah ya ga wani mutum ya kafa marina ya tasowa au a ko kuma miyau au nukhabatan ko majina fa hakka hu sai manzan Allah ya ce kama karkarar wannan abu sai da manzan Allah ya karfe shi gabaki daya shi da kai ne ga wani mutum jahili ta yayi wani mugu aiki mazan Allah shi ko ya to ya tsaye yana gyara kaga haka ya kamata in kai ba kai ba to in kaga wani mutum wani bara shi sani wani jahilin mutum yayi ya ka gyara aikin da ya za ka samu ladar gusar da wannan abu Allah zai baka ladar ka gusar da karfa cikin masallaci jama'a ina fatan mun gane magana yace wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala liman Allah ya inna hadhihi almasajida lalle wa inna masallatai la tasluhu li shay'in min min hadha albawl wal ba ta inganta da wani na wannan hitsari ko kazanta innama hiya li dhikri ta'ala wa qira'atul qur'an an gina masallatai domin ambaton Allah sallah da karatun qur'ani au kama qala rasulullah ko kuma yadda manzon Allah kuma yake ke ya uwa musulmi ana son mutum ya kula masallaci an yi shi don ambaton Allah don karatun qur'ani da sallah sauran abubuwa na addini amma ba a yi masallaci don a yi tsari ciki ko kazanta ba ya inganta wata rana wani balarabe ba ƙauye da ya ta wurin manzan Allah ta sallam sai ji tsari sai ta ya samu wata kwana cikin masallaci sai ya fara tsari sai sabuwa suka tasu suna kai suka tsawace shi sai manzan Allah ya ce da uhu kyalishi ku bar shi da annabi ya san ba ƙauye da har ta hatta bawla bawlahu sai da kare sai da kare tsaye duka fa amara bi zanubi ko sijilan maza Allah ya ce a fiya dauko gugar ruwa biyu aka ce aka dauko aka liwa mai tsaye shina kallo a kwara mai tsaye na nashi inda yayi sai maza Allah ya dawo na cewa inna hadhihi masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar innama hiya li zikrillahi ta'ala wa qira'atul qur'an ai waɗannan masallatai bai inganta su na wani abu na hitsari ko kazanta an yi su domin ambaton Allah da karatun Qur'ani kaga daga nan wannan ba kawai an daga an maganta matsala da yaji dadi yadda an hana an hana dibga mai kashi da lokacin yadda aka saso faɗa ma wallahi ya kai ma dibga mai kashi me kai kai tsayi masallaci amma saboda karanta suwa ta manzo Allah sallallahu annabi sai kyalin sai ya gama sai da gama hitsari ne dawo ya zamna sannan annabi ya sa an ka dobo ruwa aka lewa mai hitsarin sa kina da kewa kasance kuma mata ku kula ku kula ku bar bari ya suna suna hitsari ga wuraren inda kuke sallah duk inda aka sallah ba bari yaron da ka iya hitsari ga yana to shi na aka ce wannan balaragan bayan ya ga irin ƙoƙarin da manzo Allah ya mai sai ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ba'dana abada ya Allah kai muna rahama daga ni sai Muhammadu kada ko kada kowa kowa rahama bayan mu ya Allah shi yasa hikimomi na abubuwa suna da yawa annabi yana da da'awa ya iya da'awa sosai yana da hikimomi kwarai da gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kun ga yan uwa musulmi masallaci ana son mutum ya gyara shi aka ce duk mutum da ke share masallaci Allah sai ya aurar da shi masu hulul e a aljanna ga tashin kiyama wata rana wani mutum ya gyara masallaci ya kawo luyarsa masallaci ya haske ko ina ko da manzan Allah ya toce wai wanga aiki sai sahabi ya siya laye gani sai wanzan Allah ya ce kai aikin gana ka ya yi kyau inda ina tsaya da na aura ma ita sai wani sahabi ya ce ya rasu ina na ba gaba shi shi daga na ya samu mata aikin da ya yi kyau ya sanya haske ga masallaci ya yi kyau shi haka ɗai Allah ya gwada mai cewa kai ya kamata haske masallaci na ko'in to haka ya kamata mu kula da masallaci ne da ba kuma jama'a mu duk inda kaga Allah ya dauki masallaci ya aje shi to ya ba mutanen wurin aikin kula da shi Allah zai kula zai ga zai ba ya gani ya ku dauki masallacin nan kuma wallahi jama'a su sani gurgurun kulaku da masallaci gurgurun irin Allah alherin da Allah zai muku in ku wadakanta masallatayen ku ya zan kusa da tsuntsaye ɗaya kwa ciki walakance Allah su ya walakanta kuma wallahi jama'a sani kula da masallaci kenuwa nuwa ne akwai sanda manzan Allah ya ci masa habbai cikin masallaci kun ga yau nan da shekara ɗari ko mutum guda ba a samu cikinmu? ma ma ala wajhil abdi ahadun ba mutum guda bisa bayan ƙasa kowa ya mutu kuma wallahi haka ta faru shekara ɗari masu zuwa gaba ɗaya har da manzon Allah da sahabban da duk waɗanda a lokacin da magana kowa ba. kenan yanzu Allah zai kalli waɗanda za su biyo baya su ku ta su tenuwa wani irin ƙoƙari kuka yi ga masallacin gari? Allah ya aji mu ba gaba zana Allah ya ɗauko shi ya aji shi wannan. Allah ya aji sai ga yaya za ku iya kula da masallacin nan in kun kyale shi masallaci ya walakanta Allah ya gani zai kawo su daga baya ayyukan alheri irin waɗanda ana son mutane su kula kuma su sawa ɗiyansu ciki ko da mun wuce sai ya zan Allah zai kawo ɗiyanmu sai su taho sai su yi aiki irin wanda muka yi sai su yi albarka ka dinga tuwa da 'ya'yanka ana haraka da addini da su da su aka sharan masallaci da su aka gyare-gyare da sauransu Allah ka ba mu ikon gane ba to wannan ne karshen babin da ke magana akan karhancin ko hani daga tohin masallaci tohin majina cikin masallaci da kuma umarnin da aka yi a gusar da ita ya hanga wani yayi da kuma umarnin da tsarkaci masallaci shara ne da sa mai turare da gyara shi hidu ne da wanke tayis dinai da wanke kasa kasar na masallaci wannan babu ya fahimta da wannan ya ku baya Allah. Wawar tsashi ina ka sharon fatiran jima'a matasa bakwai yi ya kamata yana a yi kayan tabul suwa wara su wankewa rana kaza a dinga wanke masallaci Allah zai kawo albarka wallahi Da yanzu ku yi masallacin makka da masallacin madina an ce budget din da aka yi musu kudin da aka kashe ba waɗannan wuraren don ɗai a wanke su duk bayan lokaci kaza kana ganin an biyo da ana wanki ana guga ana wanki ana guga ka dibi ma'aikatan da ka aike cikin wannan wurin ko don kula da wannan wurin Allah na azurta wannan kasar saboda sau sun hoke ma Allah wurare ibarat muqaddasat za ka yi albarka in kana kula da waɗannan wurare to bale a ce mutum ya ce ya kawo ya kawo masallaci kawo ƙazanta masallaci ka ce gujiya ka yi so kurma cikin masallaci wallahi bai dace ba ko ka sha a rakin masallaci shi ya sa malamai suka ce har da kiran kuɗi ba a yi masallaci ba inda ba in ba kuɗin sadaka da an zama cikin masallaci ba kana ɗan kasuwa ɗaya ka sai ka yi ciniki don kana son ka ɓoye ka yi da sau ka to ka laga cikin kwana masallaci kana kiran kuɗi ba a yi haka don idan harkar duniya ta saboda ka yan uwa musulmi kula da masallatai ya Allah kan mai kan kiyayewa da yake lokaci ya riga an bada min lokaci ya yi. na ya kamata in dakata inda ne kuskure Allah ka yahi mini inda na faɗa ne kuma daga Allah ne Allah ka samu aiki da abin da muka ji Allah akwai bukatu gare ka na alkhairi ka biya muna ya Allah kuma matsaloli gare mu Allah ka magance muna akwai marasa lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu kuma Allah ya ƙara musu lafiya ka sa ta amfane su malamin malam Abubakar yayi tafiya muna fata Allah ya kawo shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah ka sa mu gama lafiya ka sa mu cikin yantattunan wannan wata

昨晚上我跟